Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun ɗora. jami'an 'yan sandan najeriya sun ƙara ƙaimi wajen yaƙi da masu sukar uwar gidan shugaban ƙasa hajiya aisha muhammadu buhari a najeriya wani rahoto na musamman da daily nigerian ta wallafa ya bayyana cewa 'yan sanda sun yi ramda wasu mutane uku bisa zargin sukar aisha muhammadu buhari an ba da sunayen waɗanda aka cafke da salisu Ishiyaku, salisu habib da zubairu ahmed makonni biyu kenan yanzu suna tsare ba a sake su ba kuma ba a ji su ba wata majiya ta ce an kama waɗannan mutane uku a ranar 14 ga watan disambar shekarar 2022 sannan aka tsare su a babban birnin tarayya abuja ba tare da lauya ko wani ɗan uwa da ya gana da su ba an cafke waɗannan mutane ne a maimakon kaltim ahmed wanda ta fito kwanakin baya tana sukar matar shugaban ƙasar saboda kama wani ɗalibi da aka yi maganganun kaltim sun rika yawo yau a kafar sada zumunta ta WhatsApp da sauran dandalin sada zumunta inda aka ji tana kalubalantar uwar gidan Najeriya da ta bada umarnin a cafke ta. A wani jawabi da ta yi a bidiyon wannan budurwa ta ce kakannin uwar gidan shugaban ta Najeriya daga ƙetare suka zo Najeriya bayan sun gama yawo a jeji a cewar ta mai gidanta wato mai girma Muhammadu Buhari ya yaudare 'yan Najeriya sun zaɓe shi ƙarshe ana hallaka mutane amma matarsa ta yi shiru Shi Salisu ishiyaku da aka cafke dan canjin kuɗi ne wanda ya taɓa saidawa Kaltim Ahmed Riyal wata majiya a fadar shugaban ƙasa ce ta faɗawa jaridar haka. Da farko an nemi a zarge shi da hannu wajen harkar ta'addanci amma sai aka gano cewa cinikin da ya kulla su bai kai naira dubu ɗari biyar ba da za a iya zargin su da shi ba hakan ta sa 'yan sanda suka canza zargin da ake masa zuwa wani laifi daban kakakin 'yan sanda CSP Olum muyiwa adejobi bai iya magana akan batun ba idan labarin ya tabbata gaskiya ne aisha buhari wadda ake zargin tana zaune a saudi arabia tana so waɗannan mutane da aka cafke su ɗanɗana kudar su kwanaki an ji labarin yadda aka tsare aminu adam muhammad na tsawon kwanaki har aka ce zai fuskanci wata kotun abuja saboda ya zagi hajiya aisha buhari daga baya an janye karar da aka kai ɗalibin na jami'ar tarayya da ke dutse a to go up.